A ganin 'yan kasuwa na Agades ba wani gabcewar abinci a kowane lokaci ana samun abincin a cikin kasuwanni. Alhali ko Agades yanki ne wanda ba a noman damana ayyukan noman rani a kasari su ne ake yi. Alhaji Lawan ɗan kasuwa ne mai sana'ar kawo jimillar abinci ya ce a cikin kimar Allah ne yake kasancewa garin baya fuskantar gabcewar abinci. Ni yanzu shekara ta arba'in da biyar nan kuma wannan aikin hatsi tun Allah kan nan gari shine ne. Ko lokacin da kawai in ka je kasuwa za ka neman shi yayin amma cikin ikon Allah in ka zo ne sai ka isko shi akwai shi. Wannan rahama Allah ce Allah ya sabke ta ana a gadas. Bilal Garo mai faɗa ne a a fadar mai martaba sarkin Abzin ya nuna amincewarsa da maganar wannan ɗan kasuwar. A cewarsa kasancewar kullum akwai abinci a cikin kasuwannin Agades da farko dai albarkacin iyaye da kakanni ne da suka girka al'ada ta yin addu'a da roƙon Ubangiji kulliyomin ya kare yankin da bala'in yunwa. Can da nan kakanni addu'a suke yi kullum ba su mika kansu ga kowa sai Allah kuma ba su yi imani da kowa sai Allah. Allah ya kadarto cewa wannan jiha na da damar samun duk abin da take bukata matuƙar ta roƙi Ubangiji. Agadas matattara ce kamar mazurari ne yana zubarwa kuma yana wawwatsawa. Kabu Musa, daraktan gidan gona na yankin Agades, na bayyana cewa karkarar yankin wuri ne mai albarka da ake noma kamar sauran yankuna. Ana noman kayan ɗanye da dama kala-kala musamman ma albasa. a ganinsa kasuwanci ne ke ingantar da halin daidaito ga kasancewar samun abinci a cikin kasuwannin na Agades. Nous sommes une région euh, non euh, Jihar mu matattara ce kuma abincin da muke ci musamman hatsi ba nan ake noma shi ba. An maye gurbin noman irin wannan cimaka da noman kayayyaki kamar albasa wanda shine aka fi baiwa karfi. Ta hanyar wannan albasa ne suke sayan sauran kayan abinci. Duk da yake ba a noman su akwai hanyoyin mallakar su daga jihohin Maradi da Zandar. Hakan yasa kowane lokaci ba a rasa abinci kamar hatsi da sauransu a jihar Agadez domin 'yan kasuwa suna saye su aje. rayuka daban-daban sun lamunta da wannan fada shi yasa agades ba ta fuskantar matsalar gabcewar abinci ganin yadda girkin zamanta ya kasance na tamkar magamar kasuwanci yana da wuya ya zamanto garin ya rasa abinci